ka gan waɗanda suke waɗannan maganganu waɗanda an saye su ne su je su yi haka domin su ba wa shi mataimakin shugaban kasa kunya. Amma ni in an tambaye ni Solomon Dalun zan ce can da su gada zomo ya ji kidi farauta. Tabbacin da ina so yi wa kowa a arewa shi ne. Dubu biyu da goma sha biyar da labari e e e ba za a same ta da sauki kamar da suke yi nan ba wai su je su yi abu da suke nan ba namadi dan arewa ne shugaba ne a arewa mataimakin shugaban kasa amma mu dattawan arewa da mutanen arewa ba mu ji amonsa kamar yadda mun saba da wannan mukami a arewa ba bai nuna sosai bai fita ma nuna wani rana ko a ofishinsa a mika bayanin yan jaridu a tausaya wa arewa da abin da yake bai taba yayi ba duk wani sabuwan da yake bai taba ma ya fita ya ya ko ga ake kai musu amma na shugaba na arewa bai taba yi wannan ba to mu kamar ya jure wa arewa baya saboda haka idan yan jami'ansa waɗanda suna gani a bai kyauta ba suna kira wai a kira shi su ne na jami'ansa maganan su ne na na na ra'ayi ba zan iya sa baki a ciki ba domin abin yana na kaman yan fashi ne sun je sun sake banki sun koma cikin eh, sunkuru suna raba kudin sai sun fara fara da juna su sai wani ya ji wa daya ciwo an zo an kama su an kawo police station mai ko a yi musu bincike satan banki sai ana tambaya faran da suka yi a cikin daji to kaga an bar ainihin maganan an ji ana yi sai ga ko maganan a canja mataimakin shugaban kasa ko a yi kaza mu wannan ba ita ce damuwa mu ba ya dawo a matsayin shi da ke shugaban kasa ya hada kai da dattawan arewa a cice arewa daga halin da yake ciki shi bai taimaka wa arewa ba zan fara wannan kuma zan fara shi da karfi bai taimaka wa arewa bai nuna mana cewa shi mutum arewa ne ba domin bai taba ma ya kawo taimako ko a jihar plateau ko a nasarawa ko ya kai ziyara ba yana kawai zaune abinci abuja ya wuce zuwa turai to ina ganin wurin da suka yi wannan ya sun ga cewa shi ma karan kanshi bai kula da mutanen shi ba to suna so su ba shi kunya shi ya sa sun yi wannan sai ishara ne gare su ko nema gyara